Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shirin ke taɓo kausu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin wannan shirin za mu jin da aka kwana game da ficewar Birtaniya daga cikin kungiyar tarayyar Turai. Za mu taɓo boran da masu taguwa mai ruwan kwai ke yi a Faransa. Za mu Najeriya, Sudan, Nijar, kamar har da Zimbabwe. Saboda haka haka sai ya yi sauraro lafiya. Madalla za mu ɗauko shirin ne daga Burtaniya inda batun ficewarta daga cikin ƙungiyar tarayyar Turai ke ci gaba da mamaye harkokinta. Tuni dai wakilan majalisar Burtaniya suka sa kafa suka shura batun ficewar ƙasar daga cikin ƙungiyar tare Turai inda wakilai 432 suka shure yayin da wakilai 202 suka goyi baya al'amarin da ya sa shugaban wakilai marasa rinjaye ya nemi a jefa ƙuri'ar kawar da gwamnatin uwar gida Theresa May a ran Laraba kenan. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, masanin siyasar Turai, game da wannan al'amari. Ni yadda na kalli wata Quran dama yadda muke tunani ne. Mun ma yi mamaki ta samu ƙura ɗari biyu da biyu. Ba don wani abu abin da muke tunani ba za mu samu fiye da kai mutane ɗari da ba za su zaɓi abin da ta kawo. Ba don wani abu ba. A yadda ta kawo bil ɗinta ya nuna cewa akwai matsala sosai wanda su 'yan majalisa ba su yadda da shi ba a cikin jam'iyyata da kuma 'yan leba. Abin da za ka diba wannan backstop agreement da ake cewa na Northern island cewa ba za a yi boda ba. Sai suka raya ganin cewa a ashe shiga hanci ne da kudindine. Abin da nake nihi da haka dama ba ya fita daga tarayyar tura ba saboda ta wannan hanya za su 'yan tarayyar tura za su ci gaba da shigowa. a Burtaniya ta wannan Northern Ireland section Northern Ireland ashe dai ba gama fita daga cikin tarayyar Turai ba kenan to shi yawa daga cikin su suke kawo wannan magana na biyu kan mu manta cewa a ta wa'anda suke ba su son wannan bil din da ta kawo su kansu ba su da shawarwari da za su kawo wanda zai kawo sauƙi game da wannan abu dama abin da ake shiri shine cewa farko yadda aka ba da shawara tun satin da wuce ko dai ta sake tunani cikin kwana talatin ta kawo wani sabon shirin da suke tunanin yadda za a iya fitakar da turai na biyu wasu suna tunanin a yi mata yankan kona a fidda ta daga cikin wannan abin kamar yadda jeremy corbyn ya kawo cewa a fidda ta daga prime minister wanda kuma da yawa daga cikin namba ɗan siyasar jam'iyyata su kansu sun nuna wannan abin a takaice ana iya cewa wannan sakamako bai baka mamaki ba kenan a ni tsakanin da Allah bai ban mamaki ba saboda ranka daɗe kakka manta akwai matsalar da ke ƙasa tuntuni cewa mutane da yawa an masa ƙarya ne wajen zaɓen nan na wanda aka yi dubu biyu da goma sha shida wajen shekara biyu da rabi a kan cewa fita daga tarihi turai ƙarya aka dinga yi lokacin kamfan nan so an yaudari mutane ne so daga ƙarshe mutane sun zo sun gane abin da ake ciki shi yasa kake ganin abin yanzu mutane daga ko'ina a mazaɓarsu sun nuna musu ga abin da suke so su kuma ba irin mu ne wanda za su yi gaban kai abin da mazaɓar suke so shi ne za a yi kaga kuma abin da zai faru daga ƙarshe shi ne dole ta je ta koma abin da mutanen ƙasa suke yi abin ya zo ya kashi kashi kashi biyu ne yanzu misali wasu suna son a sake zaɓe wasu kuma kamar 'yan kasuwa kenan a sake tsari yadda za a iya samun sauƙin ma fita daga tarayyar turai so abin ne tana ƙasa tana dabo kowa ya ruɗe a kasan ba a san ma me za a yi ba shi yasa za ka ga a siyasar duniya ma ba a ma kawo su yanzu saboda babu shiri ba su san ma abin da suke ciki ba. A gaida Abdulhakim Garba Funtuwa daga Birtaniya sai kuma Faransa inda masu bore sanye da riguna masu launin ruwan kwai ke ci gaba da yi don kawar da gwamnatin shugaba Emmanuel Macron. kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da abdulrahman gamba ahmad ya shirya mana shugaba macron ya yi tayin gudanar da muhawara ta ƙasa baki ɗaya don ba da dama ga mutan ƙasar su bayyana ra'ayoyinsu saboda dai a kawo ƙarshen borin da aka kwashe watanni biyu ana fafatawa shugaba emmanuel macron a wata wasikar da ya aika wa al'ummar ƙasar ya bayyana shirinsa na kauda fushin da masu zanga-zangar suka yi wajen ba da damar tafka muhawara kan batutuwa da dama da suka damu ƙasar a cikin wasikar shugaban macron ya ce muhawarar ba wai zaɓe ba ne ko kuma ƙuri'ar raba gaddama sai dai za ta ba da damar yin tambayoyi kusan 35 kan batutuwa irin su haraji demokuraɗiyya muhalli da kuma shige da fice shugaban ya ce matsayin jama'a zai ba da damar kulla wata sabuwar yarjejeniyar ƙasa da kuma shirya ayyukan gwamnati da na 'yan majalisu kana da matsayin faransa a ƙungiyar turai da kuma siyasar duniya macron ya ba da misalin abin da muhawarar za ta kunsa kamar haka wani haraji kuke so a rage kuna buƙatar majalisa ta shata adadin baƙin da ake buƙata su shiga faransa yanzu sai mu nausa mu tafi ƙasar zimbabwe inda masu bore da ƙarin farashin man fetur ke ci gaba da yi bayanai dai na cewa jami'an tsaro na ta amfani da karfin tuwo wajen sansama masu boran ga abin da shugaban kasar emerson manangagwa ya shaida wa mutan kasar da ya harzuka su aka kama bori with effect from midnight to night Daga karfe sha biyu na daren yau farashin man gas na dala uku da santi goma sha ɗaya kowace lita da kuma na fetur dala uku da santi talatin da ɗaya zai fara aiki. Wannan farashin ya biyo bayan canjin kuɗin Amurka na dala guda a hukumance. sai mu tafi Hague, inda kotun ƙasa da ƙasa da ke hukunta masu aikata manyan laifukan yaƙi ke zama, inda take shari'ar tsohon shugaban kwadda d'Ivoire lauren babu ya zuwa juma'an nan dai kotun ta sanar da cewa duk da cewa ta umarci a sallami lauren gbagbo zai ci gaba da zama a hannunta har watan gobe kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da ahmed abban ya shirya mana da fari kotun tun laraba ta wanke lauren gbagbo Laurent Gbagbo and Mr. Charles Blegude orders the immediate release of both accused. Babban alkalin kotun na hukunta manyan laifuka ta duniya kenan mai shari'a Kino Tarfuser. Lokacin da yake zartar da hukunci yana mai cewa ya wanke Laurent Babo da Charles Blegude daga duk zarge-zargen da ake musu tare da sallamar su cikin gaggawa daga inda ake tsare da su. Mai ɗakin sa Simon ta ce dama ta san gaskiya ba ta ƙarya. Muna cikin murna, kowa a nan na cikin farin ciki, kuma alƙalai sun tabbatar da adalci. Dama ban taɓa shakka ba, na san gaskiya za ta yi halinta. To koya masu kare su suka ji? Metir Arlit na ɗaya daga cikin loyin da ke kare Bagbo. Wannan nasara ce, gaskiya ta yi halinta. Da wannan matakin alƙalan sun nuna cewa ƙwararru ne su kuma masu zaman kansu. Kuma wannan matakin babban nasara ce ga shugaba lauran Gbagbo da aka yi wa zargin rashin adalci. To sai dai umarnin alkali na sallamar Bagbo nan take ya gamu da cikas don kuwa bangaren masu gabatar da kara sun ɗaukaka kara wanda zai sa a sake wani zaman sauraron kara. Jean-Paul Benoit shine lauyan gwamnatin Ivory Coast. Hukuncin da aka yi na yau ya kasu gida biyu ne. wato sakin babu da kuma bukatun lauyoyinsa na watsi da karar akwai sauran aiki domin kuwa mai gabatar da kara ya ce zai ɗauka kara kan wannan hukunci daga gobe da kuma buƙatar ya ci gaba da kasancewa a tsare sannan bayan ɗaukaka kara za a tafka muhawara kuma alkali zai fayyace dalilansa na cewa babu bai aikata laifi ba a yanzu kenan dai sai watan gobe ne za a sani ko zai sami kubuta ko kuma a'a kada shi afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international yanzu sai mu tafi kasar kenya inda aka shiga makon da wani kazamin labari na kai hari wani otal mai kunshe da rukunin shaguna tuni dai kungiyar al-shabab ta amsa cewa ita ta kai wannan kazamin harin mun nemi ji daga bakin farfesa Muhammad Kabir Isa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria game da wannan al'amari. Eh to yana cikin yakin sumburu da su al Shabab suke kai wa Kenya. Kan mu manta cewa Kenya sun tura sojojin yaƙi Somalia. don wanzar da zaman lafiya a Somalia. Kuma 'yan shaba ba su ji daɗi ba. A kuma lokacin da kuma sojojin Kenya suna wakilcin kungiyar haɗaka ta Afirka gaba ɗaya kenan wato African Unity kenan. To su sojojin Kenya sun wakilci sauran sojojin Afirka ne a Somalia. Tunan ka duba Kenya na makwabtaka da Somalia. in ka ce zaka ɗibi sojoji daga kamar Najeriya ko Senegal ka kashe kuɗi ka zuba su a jirgin sama ka kai shi yasa aka ɗora wa Kenya nauyin su wanzar da zaman lafiya a Somalia zai fi araha daga gida sojojin Kenya su shiga Somalia su fito to a shekaru da suka gabata kimanin shekaru biyar baya sojojin Kenya sun shiga cikin Somalia sun kawo zaman lafiya to a lokacin da sojojin Kenya suka shiga Somalia ai al Shabab sun kamar yadda boko haram suka kwaci filaye na shiyan gabashin arewacin Najeriya haka yan shabab su suke mulkin kamar kusan kashi sittin na kasar Somalia. Ashe yan kungiyar al na shigen daukan fansa ne za mu ce. Zuwan sojojin Kenya da na Uganda shine suka fatattake su suka kore su. To saboda haka wannan matsala ko kuma kalubalen nan na sarika nokin da El Shabab suke yi eh. suna yi a Uganda suna yi a kenya saboda me sojojin kenya sun fi kuma yawa sun fi rinjaye sun suka fatattake su a cikin somalia hmm. har suka sa aka kafa gwamnati har ana zaɓe a Somalia. Na san yankunan Nairobi duk ka sani, amma kai irin wannan hare-hare a hotel ina manufar wannan? Wannan hotel ɗin da suka kai hari ba yi da nisa da wannan babban shago da kusan shekaru biyu baya suka kai hari. kusan mutane hamsin ko sittin shekaru biyu baya. to yanzu haka a yasi yanzu sama da mutum hamsin sun mutu sama da mutane ɗari sun jikata a yanzu haka a gaida farfesa Muhammad Kabir Isa sai mu tafi ƙasar Sudan inda ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin masu zanga-zanga da tsadar rayuwa da kuma jami'an tsaro. Masu boron na buƙatar shugaban ƙasar Omar al-Bashir ya sauka haka, amma kuma ya ce babu wani dalili da zai sa ya sauka daga madafun iko. Ga Azima Bashir Aminu da rahoton da ta hada mana game da arangaman da aka samu a Laraba da ta gabata. Ɗaruruwan masu zanga-zangar waɗanda suka kunshi mata da maza har ma da ƙananan yara sun yi cincirin a yankin El Kalakla na birnin Khartoum inda suke daga wasu kwalaye liƙe da rubutu da ke nuna cewa suna buƙatar 'yanci zaman lafiya da kuma adalci. Sai dai sa'o'i ƙalilan bayan taruwarsa a yankin gwamnati ta aiki da wasu jami'an 'yan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka tarwatsa taron ta ta hanyar harba musu barkonon tsohuwa zanga-zangar ta tsadar rayuwa da ta juye zuwa ta kyamar gwamnati da aka faro tun ranar 19 ga watan Disamban bara yanzu haka ta ta sama wata guda ana yi yayin da rahotanni ke cewa akalla mutane 24 suka rasa rayukansu a zanga-zangar. Cikin jawabansa a ranar Litinin dangane da masu zanga-zangar Umar Albashir kai tsaye ya ɗora laifin rurawa da kuma tunzura masu zanga-zangar kan ɓangarorin adawa inda ya ce zanga-zangar bata isa ta tumɓuke shi daga mulki ba. A gaida Azima Bashir Aminu shi ma dai Dr. Kole Shatima mai lura da lamuran siyasar duniya ne da ke zaune a Najeriya kuma ga yadda yake ganin al'amarin na kasar Sudan. To abin da dai nake gani shine cewa wannan abin da yake faruwa ba daɗi domin shi shugaba Bashir yanzu ya yi wajen shekaru talatin yana kan mulki kuma abubuwa ɗin sai kara lalacewa yake. kamar yadda muka gani abubuwan da ya faru kamar a ƙasar Libya da Syria da Egypt da sauransu inda shugabanni suka daɗe kuma talakawa suka tashi suke cewa suna neman yancinsu to in ba a yi sa'a ba ko ƙasan ta zo ta zama ta gaje, ko kuma wani sabon shugaba ya fito ma abubuwan ya su ƙara lalacewa ko kuma wani yaƙin ba sasa ya taso da sauransu tsoron da muke kenan to fatan da muke yi shine cewa dai su ma shugabannin su ga su yi dabara yadda za su kawo wa kasansu zaman lafiya a gaida dr kole shatima yanzu sai mu nausa mu tafi kasar ghana inda aka yi wa wani ɗan jarida gwanin bincike kisan gilla 'Yan jaridu dai yanzu haka abin nan akra na ƙasar Ghana na can suna zaman makoki sakamakon wannan rashi da suka yi na ɗan jarida Ahmed Hussein gwanin binciken kwakwaf wanda yake cikin 'yan jaridu da aka karrama kwanan baya tare da Anas Armiyau Anas masu ya ƙarshen hanci da rashawa. Mun nemi ji daga bakin sanannen mai sharhi da kare hakkin jama'a da ke zaune a Accra. Irbad Ibrahim ko yaya suka ji da wannan rashi? wannan al'amari ya bakanta ma mutane da yawa rai domin nan ga kasan Ghana ana girmama 'yan aikin jarida sosai da sauran kafofin yada labarai. Amma wannan kisan da aka yi zai eh, tsoratar da su kan aikin da suke yi amma shi wannan dan wanda aka mai kisa ya kasance yana aiki da wani investigative journalism company to su kuma suna yakin cin anci ne da rashawa akwai wasu ayyukan da suka yi suka tona ma wasu manya asiri to ba mu san wane ne ya sa a yi wannan aiki ba amma 'yan sanda dai sun soma bincike cikin lamarin kan da da ya musa abin da ya gudana kuma irin tsaron da ya kamata kasa ta ba eh, 'yan jaridu za mu duba mu ga irin tofe bakin da za mu yi kan da wannan ya tabbata an taba demokrasiya na kasan ghana ta bakin irbad ibrahim kenan allah za ba mu sai kasar kamaru inda a wata wasiƙa da ya rubuta wa shugaban kasar paul biya wani tsohon madugun 'yan adawa na kasar john frundi ke neman yi afuwa ga 'yan aware da suka hana sukuni a kasar saboda dai a samar da zaman lafiya mai ɗorewa ga abdulkarim ibrahim shikal da wannan rahoto A cikin wannan wasiƙa da farko dai Jean Fru Indi ya bayyana takaicinsa ne a game da yadda rikicin ya kici ya cinyewa, inda ya ce ba wata mafita face shiga tattaunawa tare da yi wa 'yan awaren afuwa. Mr. Furu Indi ya zargi wasu manyan jami'an gwamnatin kasar ta Kamaru da gabatarwa shugaba Paul Biya da rahotannin karya dangane da halin da ake ciki a yankin na 'yan aware, inda ya ce suna yin hakan ne saboda azurta kansu. Ya ci gaba da cewa ba wata ƙasa da ta taɓa yin nasara a yakin da take yi da al'ummarta. Sannan kuma rasa rayuwar soji ko kuma farar hula ɗaya a wannan yaƙi babbar asara ce ga ƙasar ta Kamaru baki ɗaya. Jean Furu Indi ya yi kakkausar suka ga dukkanin ɓangarorin da ke da hannu a rikicin, kafin daga bisani ya zargi jami'an tsaron ƙasar da nuna rashin ƙwarewa. lamarin da ya sa ake kallon su a matsayin sojin mamaya daga ƙarshe dai jagoran 'yan hamayyar ya ce hatta najeriya sai da ta shiga tattaunawa domin kawo ƙarshen raɗaɗin yaƙin biafra kamar da yadda paul biya ya yi wa mutane irin su bello bubu mai gari isa ciroma daikoli daisala da dai sauransu afuwa yanzu sai kasar jamhuriyar Nijar inda wata kungiya mai bincike game da mulkin demokradiyya jagoranci da kuma tattalin arziki a kasashen Afirka da ake kira Afrobarometer ta fitar da bincikenta da ke cewa 'yan sanda da kuma jandarmomi a kasar jamhuriyar Nijar na sahun gaba wajen cin hanci da rashawa. Ga Sulaiman Rajeto da wannan rahoto. Binciken kungiyar ta Afrobarometer ya tabbatar da irin yadda cin hanci ya yi kamari a jamhuriyar Nijar, inda ta gano da cewa jami'an tsaro musamman 'yan sanda da jandarmomi su ne ke jan goron masu cin hanci da karɓar rashawa. a yayin da jami'an ma'aikatan gwamnati da 'yan majalisar dokokin ƙasa ke dafa musu baya halin da hukumar kasa wadda gwamnati ta kafa domin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa da dangoginsa ta nuna rashin jin daɗin ta tare da amincewa da binciken kuma ta bayyana cewa za ta aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar afrobarometer don mika wannan aiki ga alƙalai. Salifu Ubandoma shine mataimakin shugaban hukumar ta Halsiya. An gayyace mu wajen bayyana shi. Gaba gare mu aka bayyana shi kuma mun saurara da kyau da kyau kuma mun yi na'am da wannan bincike. A nasa bangaren shugaban kungiyar 'yan jaridar kasa da ke yaƙi da cin hanci a kasar Nijar Anjak Abdullahi Isaka cewa ya yi. Gaskiya abin takaici ne ya zama na 'yan ƙasa su suna hinkirowa suna suna ƙoƙari su su tsaida kishin su na 'yan ƙasa tunda suna kawo gudunmuwarsu don a ci gaba da tara kuɗin ƙasa a yi ma ƙasa aiki. Sulaiman Jarejeto, Nyame, RFI. Idan muka shiga Najeriya kuwa a makon nan mai karewa ne aka sanar da sabon babban sufeta janar na 'yan sandan kasar wato Alhaji Abubakar Muhammad Adamu wanda ya mai gurbin Ibrahim Idris. A makon ne har ila yau gwamnatin kasar ta sanar da kafa hukuma ta musamman don raya yankin arewa maso gabashin kasar wanda yakin 'yan Boko Haram ya ta gayyara. a kan haka muka nemi ji daga bakin Dr. Aliyu Tilde wanda ya fito daga wannan shiya ko ya suke ji da kafa wannan hukuma? wannan yanki ko da can shine ya fi koma a baya a tattalin arziki a Najeriya. Sannan kuma aka zo aka samu wannan tashin hankali na Boko Haram. To, daya daga cikin abubuwan da za su shafi gudanar da ayyukan shine dawowan aikace-aikacen su 'yan Boko Haram. Eh, kadan da a ce an samu an murkushe su duka to kaga shi kenan wuri shararre ne a samu a dawo da hanyoyi a gina makarantun da aka rurushe ɗalibai su koma su ci gaba da karatu a cikin dakwanciyar hankali a masu kasuwanci da kamun kifi da noma da kiwo kowa ya koma ya ci gaba da abin da yake yi gwamnati ta tashi ta taimakawa al'umma babu masu gudun hijira da sauransu to amma eh, abun ya zama sai a yi gaba a koma baya a zancen yakin kuma duk da dai abun ya so ya yi dan saboda an jima da aka yi zancen amma dai eh, alhamdulillahi muna fata waɗannan da za a ɗora wa nauyin abun Eh, za su zauna su karbi shawarwari kuma su bi tsarin da aka zayyana a cikin dokar. A gaida Dr. Aliyu Tilde masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni Garba Aliyu na Zaria ke maku fatan alheri.